الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah tabaraka wata ala godiya da ya sake dawo da mu wannan darasi na alkur'ani mai girma muna cikin suratun abin anfal muna kan ashirin da biyar. yau goma sha bakwai ga watan tara hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku kafin mu ci gaba akwai tambayoyi kamar haka wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara ma Allah ya ƙara wa malam lafiya da imani amin da tambaya ta ita ce shin ya tabbata a shari'a yi wa kabari shaida alama ah, sannan ah, ana iya to in ana yi sallan in ana yi kenan ina jin yake so wato ya za a yi ya za a yi shaidar da me ya dace a yi abinda ake yi shine ana sa makabari alama ko a saka wani dan dutse haka shine dai abin da ya zama na shari'a amma a yi masa gini ba a yi wannan kowa ya sani a fuka haƙo na malikiya ba a gina kabari balle a yi masa hanci balle a kafa signboard a rubuta sunan mutum a ciki ba a yi wannan duk malamin malikiya sun san wannan kowa ya sun haka kawai karambani ne da ba dama a hana mutane su hannu suke ta zuwa suna yi a makabarta amma kowa ya kaje ka tambaya wannan abu ne wanda babu wani sabani a tsakanin maliki. ba a gina kabari ba a rubuta sunan mutum a kai a kafa signboard ana nuna cewa shi ne wani an gama wani kai ya kamata ka zo ka saka alamar da za ka iya ganewa ka je kai masa addu'a shi sa zai ka shiga bakiya babu waɗannan abubuwa duka duka babu su wannan wani abu ne wanda mutane suka ɗauko yanzu kan ma na ga har gini ake wajen kwas uku ko hudu wanda kuma duk an sani an sani wallahi da gangan ake yin waɗannan abubuwa saboda dai kawai ba mu sani ba za mu iya cewa Ba dai ba a gini a kan kabari yawa wani ya ce alama a dan kafa wani dutse daidai kansa dutsen kuma kai za ka iya sa abin da ka iya ganewa saboda ka ziyarce shi ko dan babanka ne ko dan babbanka ne ko dan wani naka ne ko dan mahaifiyarka ne ko wani abu mai kama da saboda in ka zo ya san kawo wani ya ce alama akwai ladubba kuma na ziyara wanda in ka shiga za ka yi sallama za ka yi musu addu'a dukkan makabarta a waɗanda suke kwanci a gurin wani abu ne wanda ya dace a yi shi kuma manzo Allah ya ce a yi saboda yana suna da mutane mutuwa amma gini wannan kan kowa ya sani littattafan kiyar duk sun yi wa a wannan kuma hatta kabarin yadda ake masa ba a bunna shi ya yi tudu irin yadda yanzu mutane su wai sun ɗauka duk ƙasar da suka tono sai sun mayar da ita dama ba haka lamarin ke yanzu ko ma yin lahadu da shakku ko masu yin lahadu ai babu magana cewa sai ka mayar da ƙasar saboda inda aka tona aka rarake aka cusa mutum a ciki shi ake gina abin nan tubala a wurin da shi kenan sai a mayar a rufu asali ma wasiya ce mun Allah ya mutu ibn ali yace ka shiga makabarta duk inda ka kaga kabarin da ya wuce tudun kai ka shafe shi ya dawo daidai wannan wannan wasiya ce fa annabi ya bari duk inda ka ga kabari yayi tudu ka je ka shafe kasar sai ya dawo kamar dani kuma wannan shine yafi sauki musamman ma irin kasar mun nan wanda ruwa idan ya zo ya buga ita to da aka sa rubzawa yake amma mutane ba sa ji wani kawai kan faɗa ya san cewa nasi ne a risalarsa ko a idiyarsa ko a askarin siyasar nasi ne amma abin da ya sa wai ba zai yi ba kuma ba zai yadda ba sai ya yi abin da yake so wai masabar ku ba dai ba ne Sai ya ɗauki wani abu bambanci na wani ko kai kana wancan ɓangaren, kuma yana wancan ɓangaren. wai sai wannan ma ya zo har matsabarta sai ya tasiri saboda rashin imanin kuma rashin kula da nasus na shari'a sai kawai ɗauka su ai wani ne maganar mu ko ba za mu bi ba shi kenan ba ma tare da shi wai akan wannan sai ka zo har sai ka yi haram abinda shari'ar ta hana ka wasai ka zo kai nan ba daidai ba ne ta a daina irin waɗannan eh, al'amura a tsaya a bi Allah shi ne kawai ya fi mana sauki in an ki za a gane kuskura wani ya ce assalamu alaikum Allah ya tsara wa malam lafiya malam tambaya ta ita ce Allah ya jarrabi mahaifina da yayana da ciwon tabin hankali kuma sun jima a hakan kuma baya to baya ana su azumi amma bana kam bana azumin ya gagara Kuma Lalu me za a yi a nemi magani shi ne abin da za a yi ba su ne za a yi mara ya ne za a yi ba neman magani ba kana da wani abin da za a yi ba shi ba ai ba ka da wani abu in ba magani za a nema yawa magani za a nema saboda ai ciwo ne na kuma ana warkewa in Allah ya ga dama shine a nemi magani ko kuma ce masa za ka yanzu ya zo ya azumi ba yana cikin hankali <laughs> dole ai ba abin da za a yi sai wannan yawa a nemi magani ɗaya kenan na biyu a haɗa da masu duk waɗanda aka yarda da su suna da tasiri a saka su yi musu addu'a ko su rinka musu addu'a don a samu wara duk wata magana da za ka yi sai bayan sun samu hankali don maganar shi ne ya za a yi maganar azumi yake sun ai magana don me za a yi maganar azumi bayan Allah ya ɗauke alƙalami ko duk ba ku sani ba ne a kun sani ba na an ɗauke alƙalami a kan mutum uku mai barci sai ya farka ko yaron sai ya balaga mahaukaci mai kafin hauka sai hatta yi fika to me za ka zo ka ce masa ka je je azumi da wannan abu A ina ganin ka dai gane abin da nake nufi ba abin da za a yi in ba addu'a ba a nemi magani da ajali zai zo a wannan halin ya tabbata cewa ta kan hankali ne ko ya je lahira Allah ba zai tume shi da bai azumi ba kuma za a tume shi saboda bai yi sallah ba saboda a lokacin da ya rasu an dauki alƙalami to me za ka faɗa ai ba ka da abun faɗi malam muna roƙon Allah ya ba su lafiya Allah ya kawo musu sauki shine kawai abin da za a yi sana yace malam na sa aure a gabana ina buƙatar wato ƴan uwa su saka ni a addu'a da ni da irina wato gaba ɗaya eh, to waɗanda kenan duk ba su aure ba Allah ce mace su aure su ne irin sa الله ya الله su نعم واتقوا فتنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب تبارك وتعالى يشي واتقوا كل صوره وكما بكاري كنكو daga wata fitina su samu aka kawo a matsayin nikira kamar yadda muka ambata wato ku ji tsoron kowace irin fitina wanda in Allah ya dagara mu na gaba za mu yi maganganu akan rabe-raben fitina Allah ya ce ku ji tsoron fitina wacce take ita irin wannan fitina la tusibanna allazina zalam ba ta samun waɗanda suke zalunci minkum daga cikin ku khassa a ko a bance a ta yanzu Allah ya sauke ga wata musifa ta shigo gari ko cikin mutane ko kasuwa ko wurin tarurrukan su ta rinka miƙa hannu tana ɗauko waɗanda suke zalunci ko waɗanda suka yi sanadiyar damuwarka ba za shi wannan idan idan ka zo ta game kowa har kai da baka yi ta ba sai ta caba maka musifa to shi na ku ji tsoron fitina wacce ba ta samun waɗanda suka zamanto a keɓance wa alamu kuma ku sani lalle fa Allah shadidul iqabi mai tsananin hukuma ne Allah yana da tsananin hukuma kuma hukuma mafi rinjaye shine ana fassara ta da ramuwar gayya domin duk wanda zai ramuwar gayya da sani yake yi ba wai mantawa ba idan kana son kai ramuwar gayya akan wani to da sani kake yi da sani da gangan kake ba wai baka sani bane da ya maka ne abubuwan da ya maka to sai ka samu damuwa za ka yi ramuwar gayya an gane idan misali kun yi neman aure ne ko ya ka da kai to kaga kana jin haushi sai wani tsautsayi ya faru da suke matar to shi ke yanzu sai ka zo kai kuma ka dawo watakila idan ka aura ka san inda yake zama ka san layinsu ka yi komai sai ka sa matar ta yi kwalliya kurin aucewa ta gabansa babbas babbas to kaga da sanin ka take ramuwar gayya irin yanzu shi kwalelan sa yawanci za ka samu yan siyasa suna yi makaran su irin wannan azaba yawanci za zaka same su da irin wannan yayi yayi ya samu mulkin bai samu ba sai wata rana Allah ya kawo ya samu to sai ya tiwa mutane ramuwar gayya duk wani wanda ya san ya masa wani abu to sai ya rama wannan ba shine sharadin mulki ba ba a ramuwar gayya Allah ne kaɗai yake yin ramuwar gayya saboda lokacin da ya hana ta zina sai kai idan ya zo ɗora maka ciwon zina da sanin Allah zai ɗora maka don ya maka hukuma lokacin da ka saba ma Allah kai masa ba daidai ba da lokacin da zai rama duk lokacin da Allah zai waiwaice ka akan zunubin da kai to ana kiransa hukuma domin Allah da sanin sa yake maka wannan abun kuma dan ya ɗanɗana maka abu saboda lokacin da kai kike yin nasa farin ciki kake shi kuma yana jin ba daɗi kana saba masa idan ya zo zai rama hukuba ake kiran hukuba ta tana zuwa akan ramuwar gayya ce da gangan wanda ya samu damar yake maka wannan abu ya sani ba bai sani ba an gane haka ko kai ma in kai wa mace ba daɗi an rabu an gane sai ta je ta samu canji fiye da kai da ka mata azaba iri daban-daban to in ta ji zuwa ganin danta a gidanka sai ta zo da shiryayyar mota domin ta nuna maka an wuce ka wallahi wallahi sai ta zo ta mota da wata irin sutura ta nuna maka an wuce ka ba yayin ka ake bayar haka matan suke haka duk inda ka san gayya haka ake yin ta da gayya ake an gane kunne ma kunne ma da mutum tare sai ya zaman to shi ne ya hai idan baka yi sa'a da wuya ya rike ka da mutuntakar da Allah ya baka sai ya nuna maka gazawarka to wannan ita ce ba shi yasa anan Allah ya ce ka sani Allah shadidul iqabi ne yana da tsananin ramuwar gayya idan ya tashi shi yasa zaka ga tunda fituna ce anan zaka ga cewa a lahira idan Allah ya zo aka yi hisabi akwai mutanen da sun yi fitina sun azabtar da mutane sun ba su wahala a duniya sai an dora su kan jahannama a kan sirati a kan sirati suna ganin bala'in musibar azaba sai Allah ya ce wa tifuhu innahum mas'ulun shine yawma yuftanuna 'ala an-nar yawma hum 'ala an-nar yuftanun ko yau akan wutar ma jarraba su za'a fitina su za'a saboda sun rayu sun fitini al'umma sun musu ba daidai ba da haka su ma yanzu alal nari yuftanu za a musu bala'i za a musu tambayoyi an gani to waɗannan duka suna daga cikin mai suna daga cikin ukuba wacce Allah ta baraka wa ta'ala al fitna abinda ake nufi da fitina a wajen malamai musamman masana shari'a suka ce sunnatun kauniyatun fi hadhihi alhayat ita fitina wani tafarki ne ga gance mu sunna ba yana nufin wai sunnar da annabi ya zo ya ce gashi in kun yi kaza za a yi kaza za a ba a'a yana nufin tafarkin ubangiji ya za a wani gure yake cewa walan tajida li sunnatin lahi tabdila a gane ba za ka taɓa samu ba ga tafarkin Allah canji wato adawa sun yi zunubi mun alakar samudawa sun yi zunubi mun alakar mutanen lutu sun yi zunubi muka alakar mutanen shu'aibu sun yi kaza mun alakar mutanen nuhu sun yi kaza mun kawo musu ruwa mutanen fir'auna karuna mun dulkakar da su cikin ƙasa an musu irin abubuwa daban-daban to wannan alakarwar wannan alakarwar da yake ta tafiya in an yi kaza an halaka in an yi kaza an yi halaka to sunnatullah hanya ce ta Allah walan tajida da sunnati Allah ba za ka samu canji ba daga sunnar Allah kuma ba ka samu wani juyawa ba to shi yasa Allah yace al fitna ita fitina sunnatun kauniyya wata sunna ce wadda Allah ya yi ta a cikin mutane in an ce kauniyya abin da yake afkowa cikin halittar Allah idan wani abu ya faru sai mu farar da wani abu an gane idan kuka saba mana kuka yi zunubi kuka keta mana dokoki to sai mu kawo wani abu na fitina sai ya fitine ku wannan sunnar mu ce in ja an gani wani lokaci irin wannan sunnar tana zuwa da rashin ruwan sama ta zo da cututtuka wani lokacin wani lokacin ta zo da fatara rashin kudi wani lokacin ta zo da tsada wani lokacin ta zo da rashin lafiya iri daban-daban wani lokacin kuma ta zo da faɗa na ƙabilanci wani lokacin ta kawo abubuwa to wannan sunna ce ta Allah kauniya yana afkar da ita lokaci lokaci kayan ta kaya to sai Allah ya ce wattaqu fitna ku ji tsoron ta ku kare kanku shine sunnatun kauniya fi hadhihi alhaya a cikin wannan rayuwar Allah ya yi kuma ina jin dume saurare ya san dai ya fahimci me ake nufi ko wannan yana faruwa time ta time malamai suka ce la taqulu minha hayatul umam rayuwar al'umma ba ta taɓa wofantuwa da fitina ba wata al'umma da ta rayu salin alin har ta gama yayin ta ta mutu Allah bai jefa mata wata fitina an gane wannan yana faruwa al'ummomi wal afrad kuma yana faruwa a ɗaiɗaikun mutane ya dan adam ya je ya yi jafa'i ya je wani mummunan abu ya je ya aikata wani abu daban shi kadai sai Allah ya kusume shi saboda zunubin da ya yi ko dai wato a hana shi kwanciyar hankali ko a karya masa jari ko Allah ya fitile shi da mata ko ya fitile shi da wani abu afrad kenan su kuma al'umma idan da dama suke laifin fuka za a jarabce ko a rike musu ruwan sama ko a takaita musu arzikinsu ko a kawo musu asara ko wata annoba ko wasu dai abubuwa duka Allah tabaraka wa ta'ala ya yi shi yasa yace la takhlu minha hayatul umam rayuwar al'umma ba ta iya gushewa daga irin waɗannan ba dama ta zama wai ta tafiya kullum ba jarraba ba wata fitin wal afrad kuma Allah yana yin jarraba din akan daidaiku da na al'ummar da na ɗaiɗaikun ɗin biyu yana tafiya ne ala haddin tsawa a bisa daidai in al'umma ce ta yi sai ya mata in mutum ɗaya da ya yi sai ya mata Allah yana yin wannan dalla zalika qawluhu azza wa jal fadin Allah yayi mana nuni akan wannan cewa fitina Allah yana iya kawo ta wurare daban-daban saboda wasu dalilai da mutane suka aika. yana cewa alif lam mim hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun yace mutane suna da tsammani ko suna da zato an yutraku za a kyale su kawai haka an yaqulu amanna dan sai su yi imani dan kace ma Allah kai imani shikenan sai ya kyale ka ya baka ruwan sama ya baka abinci ya baka hankali ya baka kuɗi wai duk abin da kake ma Allah kawai dan kace kai lafazin imani shikenan sai Allah barka ba zai jarrabe ka ba ai a cikin neman kuɗin ka sai ya jarrabe ka a cikin ƴaƴan ka sai ya jarrabe ka a cikin matan ka sai ya jarrabe ka a cikin abokan zama sai ya jarrabe ka ba zai barka ba kuma ai kowa ya sani inda an ce an yi jarrabawa to akwai sakamako duk inda aka yi jarrabawa akwai sakamako shi yasa Allah ya jarabce ka abu ne wanda an ummomi sun sha samun haka annabawa ma suna samu ba wai kai ba tukuna an gane wa ba kai kawai kururu haka to annabawa ma dukkan su Allah ya musu jarrabawa kuma duk inda aka zo da jarrabawa to al'amari yana yin tsanani ko a makaranta ba kuna zama kuna hira ba ko zauna a hira a yi can aiwa amma idan an ce an fitar da time table na jarrabawa to ko filin board da ake zuwa a taro za ka samu ɗalibai ba yawa a guri in ma sun je can ko ba kuma kowa yawa ki da board ɗin yanzu ya shiga wani tsanani to sai dai bayan an yi jarrabawa ana samun sakamako na yabo to haka shi ma Allah din yake in ya kawo jarrabawa akwai sakamako na yabo an aman na wa hum ya yaftanun wannan suratul ankabut aya ta biyu sannan sai daga suka ce wa hiya adatun ita jarrabawa dai ko fitina wata al'ada ce ta dullu ala sharri wata al'ada ce wanda suke nuni akwai sharri duk inda kaji an ce fitina to akwai sharri amma akwai fitinar da take zama alheri a cikin alheri za a jarraba ka wanda in mun zo tantance fitintunun za mu yi waɗannan maganganu sha Allah amma wahi adatun tadullu ala sharrin wannan al'ada ce wacce suke nuni akan wani sharri kuma shi sharrin yanzilu bil insan yana saukowa mutum to shine sai a ce masa fitina an gane wa ta tadullu wani lokacin kuma tana nuni a hayanan ala khairin yana nuni akan alheri yuradu bihi wanda Allah yake nufi da mutum da irin wannan fitina sai ka zamanto alheri arshada da zalika qawluhu ta'ala fadin Allah yayi nunar da mutane akan wannan da yace wa nabulukum bisharri wal khair fitna wa ilayna turja'un wa nabulukum muna jarraba ku bisharri da sharri wal khair da alheri fitna muna jarabtan ku da haka Allah ce wa ilayna jawo, gare mu za ku dawo suratul anbiya aya ta 35 a wa mu bi sharr muna jarraba ku da shar muna jarraba ku da alheri yanzu lokacin da ga shi yanzu idan ka tambaye mutum mene alheri a rayuwa wanda yake so dan ta yanzu a ce tambaya mu kawo kuma an kawo eh, kushoniya ne yanzu misali an baza kowa ya faɗa mai alheri yanzu kai a rayuwar ko ba ka jini ko dai mun sake mai sawa da kuke jin tsoro na sani kuna son ku ce kuɗi amma kuma kuna tsoro shi yasa kai shi suna zan su faɗi haka suna jin tsoro muna karanta wani littafi da ya shafi wato tasawuf na mutanen da suke a gaban rumfar a gaban masallacin mazala su a ba ƙwararra ke waɗanda suke zuhari sai an kawo ta magana ya fi ce ne ɗan adam ne fi so a duniya ya fi ta wannan ya karkasu zuwa gida-gida abinda kai kake so ba shi ne wancan yake so da aka ba da masu ɗinkin mutane gaba ɗaya ka ce musu kowa wannan abin yake so yanzu a cikin kunna akwai wanda baya son kuɗi saboda kada mu haɗa mutane gaba ɗaya a cikin kunna akwai wanda baya son kuɗi da ka talauci yake so ba ta bane ayyakar ka zuwa gida gida ne ko sau da yanzu a cikin ku akwai wanda bai son kuɗi to idan ka kawo masa kuɗi musifa za ku da shi akwai wani shi kuma a cikin kunnan bai san naman kaza wannan za a iya samu akwai wani kuma daga cikin kunnan baya san naman kifi akwai wanda yake son jan nama na saniya amma baya son tumbi kayan cikin ko akwai wanda yake son ko aya duka idan ka zo ka baza akwai wanda yake son kaza haka ne wato kuma baya son kaza to duk abin da ka dauka duk abin da ka dauka wanda shi kake so idan ka dauke shi shi kake so to akwai lokacin da za a zo ya gundure ka ba kafin akwai kuma lokacin da zai zama maka sharri mu dauki kororuwar kuɗi shi kake so to shi kenan sai Allah ya baka aka baka kuɗi da ba sa iya lissafuwa yanzu ya rubu kuma mai sha'u da dai lissafin ta same ka arziki ba tare da lissafi ba komai ka taba kuɗi komai ka taba kuɗi to za a kai matsayin da wannan abin da kake so na alheri da kake kallon su za a kai lokacin da zai yi yawan da iyalanka kamar su iya samun zama da kai ba za a kai lokacin da mahaifiyarka tana son ganinka ba za ta samu za a kai lokacin da kana da mata ba ta samun haƙƙin saduwarka za a kai matsayin da yawan wannan abin zai raba ka da ƴaƴanka ko wayar ka ba za su rinka samu za a kai lokacin da babban ba za a same shi ba ba ka samu gamuwa da shi kuma ga shi alheri ne kuma kai kake so to ba wannan ba matsalar za ta kai da lokacin da kuɗin za su kai matsayin da za su hana ka istigifari rana baka da lokaci za su kai matsayin da za su hana ta yi da salati za su kai matsayin da za su hana ka sallar jam'i da mutane za su kai matsayin da za su hana ka karatun alkur'ani za su kai matsayin da ga kada kuɗi amma fitinarsu ko umra ba za su bar da kai ba za su kai matsayin da ana aikin haji duk duniya ba za ka je ba kuma kuɗin ne kuma kai kaza ba yanzu anan kudin nan alheri ne ko gara ka samu talauci wanda zai barka karin ka su gibari wanne ka zaba na yanzu kamar kudi ka dawo talauci to shi kenan bari mu je kan talauci tun da shi ka zaba kuma yanzu ba ka son kudi ya saboda fitina su ko to shi kenan a dawo kan talauci talauci to sai kuma Allah ya baka talauci mai yawa ko ba takka ba zaka ka iya ciyarwa ba kana son kai alheri ba za ka samu ba kana son ƴaƴanka su yi makaranta ba za su ba ga jinya ta kama ka kana son ka sai magani babu ga ƴan uwa kana da su ba wanda ka iya ma alheri ga kuma talaucin ya sa ka zagin mutane kake kullum kana faɗa da su ga kuma talauci ya ka duk inda ka ga wani mai hali ka ce masa farawa. duk wannan sharri ne na talauci wanne ka zaba kuma yanzu Na. a wai dai saboda ai yanzu ayar da muka kawo ne kawai take wannan magana Wani mulukun bi sharri wal khair ai ka da yani ka ce kudi to sharri kuma shine akasin kudin shine akasin talauci to shi ma ga illarsa so shi yasa karatun mu a fada wancan karon muka kawo fassarar kalmar arziki wato shi ba tarin kuɗi ba ne ba kuma tsabar rashi ba ne abinda ake kira arziki shine karayu kana jin Allah kuma kana ci kana sha shine ka zama mai arziki wanne ya maka cikin ukun nan arziki ba kuɗi ba kuɗi daban talauci daban arziki kuma daban sai dai hankulan mutane duk lokacin da ka ambaci arziki to suna komawa kan kudi ne wanda kuma lamarin ba haka yake ba an gane saboda nan kenan kaga lamarin ba haka bane shi Allah anan yace zan jarrabe ka da sharri in fitine ka zan jarrabe ka da alheri in fitine ka amma gare ni za ka dawo mutane nawa suka samu kuɗi a tsammanin su sai suka shiga kasuwa a can za su kuɗi a wajen kasuwa ya je kama shago ya biya haya ya komai yan jarin da suke hannunsa sa ya kashe a biyan haya ya dan ji wasu abubuwa ya zai zuba ya zauna yana zaune sai kayan suna ta karewa amma dai a zaton a nan zai samu kuɗi da ƙarshe gaba ɗaya kayan ya kare kuma yan kasuwa suna biyan sa bashi a kasuwar ina zai yanzu yana faruwa ko ko ba ya faruwa a nan ne zaton da kuɗi zai faru a <laughs> ce Allah ba anan ya rubuta kuɗin ba ko watakila sai a kore shi a kasuwa ya kama gadi a gidan wani a wajen gadin zai samu kuɗin ko Allah ba ya yin wannan yana mai gadin zai dawo mai kuɗi saboda a can Allah ya sa kuɗin so shi za kullum ka yi addu'ar muwafaka ta Ubangiji ba dabaranka ba la haula ne wala quwwata illa billah sannan mutane da yawa sukan tsaya takara a zaɓe su a siyasa saboda suna ganin nan da ko sai an daɓe ka ka gama shekara takwas ƙarshen ka sai a ɗaure ka ba a yi ƙarshen ka kana gidan kurkuku kaga kenan kai yanzu da za ka samu wani ɗan siyasa zai fito takara ka ce masa idan akwai alheri Allah ya baka in babu alheri Allah ya hana ka haushin ka bai ne. saboda ka sai ce a ah, kawai eh kawai shi kenan in ya samu wai alherin zai shiga juwa ba wanda ya gaya maka wannan shi yasa za ka ga wani mutum yana cewa ana cewa wannan mata fa ba ta son ka shi kuma yana kallon kyanta ya kalli ta ya kalli bayanta ya ganta da rariya ya fita wannan kan za a huta a'a ga za a huta ko wallahi haka ne ko ba haka ba sai a ci gaba sai an gama auren sai ta farɗe shi da wuƙayen ba a yi kenan jarabar ka da ka zo ba inan ne ba abin da muke so a gane shi ne waɗannan dukkan su fitina ne sai mun zo magana akan fitintunu za a ji wani bulukun bi sharri wal khairi fitna wa ilaina turja'u suratul anbiya lafzul fitna lafazin al fitna ya zo a cikin alqur'ani har sau 60 Allah yana maimaita wannan kalma an gane bangare lafazi talatin da shida ya zo akan suna ne wadda ya kai ba ruwanka da wannan garama ce ta masu larabci a gane sit wa salafin warada fi sigatil ish ya zo ne a matsayin suna an gane sannan lafazi na ashirin da hudu su kuma sun zo ne akan wato sigar fi'ili inda yazo a sigar fi'ili shine fadin Allah tabaaraka wa ta'ala da yake cewa summa inna rabbaka lil ladina hajaru min ba'di ma qutilu fitulu sigar ta fi'ili amma yazo a lafazi na suna wato a sauran wurare kamar yadda Allah ke cewa wattaqu fitna kamar yadda Allah yake cewa al-fitnatu ashaddu min al qatl waɗannan dukkan su sun zo a sigar ne sigar lafazin fitina ya zo a cikin alkur'ani sau 60 kamar yadda muka ambata 36 ya zo a matsayin suna 33 a 34 ya zo a matsayin wato fi 24 idan ka haɗa 24 da kuma 36 zai baka nawa zai baka sittin waɗannan su ne irin lafuzan da Allah ya amfani da su a cikin alƙur'ani wannan yana daga cikin lafazin da Allah ya amfani da shi din wattaqu fitna an gane wattaqu fitna ku ji tsoron fitina ko kuma ku kare kanku wato daga fitina wannan lafazin kamar yadda muka ambata ya zo a cikin alƙur'ani sau 60 sau 60 ya zo sauran a wato 36 sunaye yi. amma 24 ya zo a matsayin fili za mu faɗi wasu lafuza da suka mara ma wannan lafazin wajen ba da ma'anar saboda shi alkur'ani galibi idan ka gaya amfani da alfal ba maimaita su yake ba tare da cewa maimaici kake gani a zaki amma yakan zo a ma'anoni iri daban-daban dauki wannan ayar da muke kanta a yanzu wata ko fitna a gane Allah ta baraka wa ta'ala ya ja hankalin masu imani da su tsoro da fitina ko kuma su tsori tsoro fitina daga cikin ma'anonin fitina akwai abin da Allah ya amfani da shi a lafazin fitina amma yana nufin azabtar da abokan gaba a cikin wutar jahannama Allah tabaraka wata ala ya faɗa cikin suratu eh, abin da suratu tur in bai bambanta ba bangiji yana cewa kutilar ar-rasul alladhina hum fi Sa'u, ya tsaruna ayyana yau ad yau yawmahum alal nari yuftanun zuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun zuqu fitnatakum fitna a wannan gurin yana da dandani azabar ku dandani azabar ku a cikin wuta saboda lafazin farko da muka fara karanta Allah ya ce Allah an ci maƙaryata su ne waɗanda suke cikin ruɗu da rafkana na menene oh na bakin ne wannan su ma sai sun ta mana ne ɗaga zuwa da wuri ba da riga su zuwa zafi sai ka zo a fara Allah ya ce suna tambaya yaushe ne ranar sakamako za ta zo irin wannan yaushe ne ranar alkiyama za ta zo masu tambayar da galibin su kafirai ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ranar da su za a fitine su akan mutu sai a ce ku ɗanɗani fitinar ma'ana kenan za a azabtar da su da wuta sai a ce ku ɗanɗana azabar wannan yana daga cikin ma'anonin fitina a ce wata fitinar sai ala'ira za ta sai ala'ira za ta yana daga cikin ma'anonin fitina jinkirin da Allah yake yi wa azzalimi ya kama wancan ya karya kama wancan ya azabtar ya ci mutuncin wancan ya yi duk abin da zai yi sai kuma Allah ya zura masa idan. a gane wannan kirin da ake masa shi da fitina ya samu dama ya samu lafiya ya samu jinkiri irinsa ne zo a cikin suratun anbiya wa in adri Allah allahu fitnatun lafuk wa matawan ilafi. irin azabtarwar da aka yi manzo Allah da sauran waɗanda suka yi imani kuma Allah ya barka da ran suna kai Allah ya tabbini ya an daga ta ga musu ban sani ba mai yiwa wannan fitinar jinkirin da ake muku za a muku jinkiri har zuwa wani dan lokaci kankani kaga nan lafazin fitinar anan lafazi ne na jinkiri da aka yi ma wani mutum kafin a kama shi so akwai fitina wadda ta zo da ma'ana a cikin alkur'ani ibtila'un jarrabawa ce ga ma'abota duniya waɗanda Allah ya wadata su da kuma waɗanda suka zamanto masu jagoranci wannan shi ma ana kiran su fitina an gane wani lokaci wulaƙanci yakan taso daga mai shi saboda wadatar da take da shi sai wulaƙancin zai zo ya sauka akan mara shi wani lokaci wulaƙancin zai taso daga mai mulki sai ya sauka akan wanda ba shi da mulki shi ma wannan ana kiran fitina ya zo daga cikin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da ya zo a cikin suratul an'am aya ta 53 ubangiji yana cewa wa kazalika fatanna ba'dakum bi ba'd li yaqulu a haula imanna Allahu alaihim min bainina alaysa Allahu bi a'lamu bi shakirin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nuna anan cewa haka nan daga waɗanda suke mawadata sun ƙi su imani masu mulki sun ƙi su imani waɗanda suka yi imani su ne fakirai tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka masu kuɗin sai fitinar wannan dukiyar da fitinar jimawa wannan matsayin su rinka nuna cewa yanzu waɗannan masu imani su ne za a ce wai Allah ya baiwa a kan su ya bar su kaga sun gamu da fitina yanzu matsayinsu da halin da suke ciki na dukiya shi ya kai su gare na imani gare na kuma waɗanda suka yi imani saboda galibin waɗanda suka yi imani tare da annabi ba su da wani matsayi da haka fi wani ya zama musu fitina wadata ta sa ka kan halaka ƙarfin mulki ya sa ka kan halaka kana ganin kai bai kamata ka zauna da waɗannan ba ka fi ƙarfin waɗannan kuma waɗannan inda su ne ta yi bai kamata a ce su ne Allah ya musu bayano ba su da kuɗi ba su da matsayi ba su da gidaje ba su da menene duka wannan fitina ce na taɓa jin wani mutum wannan tana tsaye yake magana yana magana da wani wanda yake karanta addini yana gaya maka cewa ka dube ka ka dube ni ai ko da gani ka san cewa ko a lafiya zan wuce gaba da kai saboda malamin na islamiyya ne amma wannan mutumin ya mutu kuma akan bola ya mutu wannan na san mutumin akan bola a cikin juji a nan ya mutu saboda ka fitilar matsayi da fitilar kuɗi sai su hana ka haɗa mu'amala da waɗanda suke masu imani saboda talaucin to fatan ba a kulli ba mun jarabci shashin ku da sashi yana daga cikin ma'anonin fitina a cikin alkur'ani ibtila'un bil ma'ashi mutum ya jarabtu da aikin zunubi li ya al-mawdi domin ya bayyana ga mai da'a ma Allah da kuma wanda yake saba ma Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗi wannan a cikin suratul baqara a aya ta 102 yana nuna cewa wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wama kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wama unzila ala al-malakaini bi babil harut wa marut وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة wannan fitinar anan malamai suka ce fitina ce a wajen waɗanda suke masu tsafi da sihiri suke fama da ita domin Allah ya bayyanar da wa zai yi mu Allah da'a wane ne kuma zai ci gaba da nau'in aikin sa na sihirin sa na tsafi yana daga cikin ma'anonin fitina al-ibtila'u bil mubaha Allah ya jarabci mutane da abubuwan da suke halal mubaha ne ya halatta ka yi ya halatta kuma ka ga dama ka ki bari abu ne mubaha Allah yana kawo jarrabawa a cikin wannan yakan kawo shi cikin ni'ima yakan kawo shi cikin kuma wasu nauye-nauye ko wasu abubuwa da kake da bukata kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul anfal wato ita ce nafsin abin nan a cikin suratul anfal aya ta 28 wanda Allah ya ce wa alamu ko annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna indahu ajrun azim mubahun ya halatta kai kuri ka samu ba wanda zai ce dan kayi kuɗi kayi haram sai dai maka bi hanyar da ta dace ba wannan mu ba kuma ya halatta ka yafi yaya amma ba wanda yake dole sai ka samar da ta a duniya dan kawai abin da ya zama dole akan ka shine kai mu Allah da ba kuma wanda yake dole sai kayi kuɗi in ka zauna a matalocin ka kawai ka je kai aikin da zaka ci ka zauna ba da dan ka ji lahira Allah ka bazai ci ma mai yasa kai kuɗi ba shi mu ba amma in kai kuɗin akwai fitina in kai ƴaƴan ma kuma akwai fitina wannan ibtila'un ne bil mubahat abu ne wanda Allah yake jarraba mutane da halattaccen abin da za ka yi shi baka da matsala to a cikin jarrabawar ce ko Allah ya maka makin kafi ko kuma ya maka makin tinkafa ne don dama duk in an yi jarrabawa abin da yake faruwa kenan na da yana daga cikin ma'anonin fitina a cikin alkur'ani al-ibtila'u bil masa'ib ad-dunya wato Allah yana jarraba mutane da musibin duniya li ya'lama sabir domin Allah ya san waye ya hakuri ya jure waye kuma ya gashi haƙuri? wannan yana jarrabawa mai ala a sadarina a bisa kaddarorin da Allah yake wa mutane a gane waye ya fushi da kaddarar da Allah ya kaddaro ta musiba a gane kuma waye ya karɓa ya yarda da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya jarraba shi shi yasa yake faɗa a cikin suratul hajj aya ta 11 wa minan nasi man ya'budu Allah ala haq wa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun kalmar fitna in qalaba ala wajhi daga cikin mutane akwai wanda yake bauta ma Allah idan musulunci nan kullun samu yake harkokin da suna tafiya to shikenan musulunci alheri idan kuma ya musulunta ko ya zo ya abin nan talauci yana damunsa komai ya tsaya kuma gashi da imani fitina ta zo to shikenan sai ka wanda kai wannan Allah zai gane waye ya hakuri da fitinar da suka mishi zai ba shi lada kuma za a gane wane ne da fitinar ta zo wato ya shiga cikin wani hali yana fushi da kaddarar ubangiji wannan ita ce fitinar ya zo daga cikin ma'anonin alkur'ani har yanzu wato shine alkhairu wa shar sharri da kuma alkhairi dukkan su a cikin Allah yana gwada mutane dan yi da su jarrabawa kuma kowanne wannan yana faruwa a kan ɗan adam kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa yana cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un suratul anbiya aya 35 ubangiji yana cewa za mu jarraba ku da alheri shi yasa ɗazun nan nake sa idan an ce maka me ka fi so ko sai an daddale maka a wajen mulki ko a wajen abinci ko a wajen sutura ko a wajen aure ko wani abu ai kaga a mukamai suna da yawa iri daban-daban ko a abinci kala daban-daban sutura kala daban-daban mata kala daban-daban ko wata 'yar lukuta ce wata 'yar siriruwa ce wata kuma firut haka take wacce ka fi so a mukamai wanne ka fi so abinda ka fi son nan a tunaninka shi ne alheri ko zai iya jawo maka musifa kuma sai wa sai ka haɗa da Allah wato ka roƙe shi ba ka mafa za mu jarraba ku da abinda kuke tsammanin alheri da abinda ba kuna kallon ka sharri ne za a iya jarraba ku da shi wannan fitinar sanan jarrabawa an gane jarrabawar alheri ko jarrabawar sharri yana daga cikin ma'anonin fitina wanda Allah ya ambata a cikin alkur'ani kamar yadda na gaya muku fitina da ta zo a alkur'ani har sau 60 ashirin da ai talatin da shida mun ce dukan sun zo a matsayin ismi ne da suna suka zo ashirin da hudu su ne suka zo a matsayin fi'ili dukkan su kuma kowanne yana da gurbin ma'anarsa a bisa yadda alkur'ani zo da shi sai da in bincike ya yi amma in bincike ya tafi ba kowace sai ka same ta a ma'anin da ubangiji yake magana da yanzu mun faɗi wurare bakwai dukkan su ga yadda Allah yake nuna ma'anonin su wannan yana daga cikin musifar da take iya samu halitta halittar kuma hatta annabawa Allah yana jarraba da irin wannan fitina kamar yadda ya faɗa akan kissar annabi Musa alaihi salam an gane ina cewa in tamshi ukhtuka fa taqulu hal adullukum ala man yakfuru ورجعناك إلى أمك كيف قر عينها ولا تهبن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وقتلناك فتونا wani ya nuna cewa Allah ya jarrabi Musa a kan irin wannan masa'id din da suke iya saukowa su samu abin tun da ya samu fitinar masa'id musiba a lokacin da ya kashe wata rai daga cikin kabilar mutanen Fir'auna wannan ya sa sanadiyar ya bar gari ya nuna wata musiba to wannan tana iya samun kowaye daga cikin mutane wannan fitina wani mutum hatta annabawa tana iya samun sannan akwai wata nau'in fitina wanda ta zo a cikin alkur'ani ita kuma saddun ne an dinila fitina sai mutum ya tsare baya son komai na addini ya ci gaba Tana iya zuwa ita ma irin wannan kamar yadda ya zo wani lokacin za ga dan a tsare addini ake wa yana fitowa daga waɗanda suka fi karfin ka ko masu mulki ko masu kuɗi su haɗa kai da hukumomi su azabtar da waɗanda suka yi imani don kada kiran Allah ya ci gaba ita ma wannan fitinar shi ne zo cikin suratul buruj innal ladhina fatalu almu'minina wal mu'minat an gane summa lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu al-harib aya ta goma cikin suratul buruj wannan ita ma tana faruwa ne dan an fitini masu imani an jarabce su da azabar konewa da azabar tauri da bala'i dalle dan su daina magana ko dan su daina wannan imani shi ma wannan yana iya samu amma ya fi samun kun mutanen da suka tsaya akan addini wannan ya fi samun su ba ku suna ce kowa da kowa ba za ka samu an kama wani misali yanzu irin ibnu tabiya an daure shi a cikin ko akwai ire-iren su irin abin da ya samu waye ne daga cikin wanda aka samu fitinar Ahmad bin Hanbal na jin saboda bai ce Qur'ani halitta ba ce maganar Allah ya zama wasu ta azabtarwa ire-iren waɗannan yana faruwa a kan waɗanda suka tsaya wajen haɓaka addini ko ciyar da shi gaba an fi samun irin wannan azab ko fitina wuri na goma daga cikin ma'anin fitinatul qur'an fitina ta alƙur'ani wanda yake in ya faɗe ta yana nufin fitina kamar fitinar munafikai wanda suka gallabi manzo Allah a zamanin ya zo a cikin suratul tauba a ayar ta 47 zuwa 48 ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa walau aradul khuruja wa kuma law kharaju ya ce ma dukun illa Wani qabalan kun ya bugu na kuma fitna wa fikum na lakum za a je ya yaki Allah ya zaunar da wasu ya hana su fita ce inda ma za su fita tare da ku ba abinda za su kara muku sai ba su dauki mita daga nan su kai ga wancan lalata sojojin musulunci suka musu kasala suka musu ma juyawa daga kaya Allah ya ce shi ka zaunar da su ba za su fita za su ci yawo suna neman fitina a tsakanin sannan a cikin ku akwai masu sauraron su in sun faɗa za su ci to waɗannan kaɗan ne daga cikin misalai amma ana cewa babu mafi girman fitina da tafi gallabar mutane a rayuwa kamar fitinar munafukai a cikin addini shi yasa Allah ya ambace su a cikin suratul munafiqun yake cewa humul aduwu su fa makiyaye fa fahzarhum kiyaye su ku raba gari su saboda suna hada sharri da yawa za mu biya mu cinye lokaci ba saboda Allah ya kawo babanmu wannan duka kamar karambari muke ta yi muna waɗannan maganganu ma dai watakila karambarin namu watakila a samu a dace in mun dace ko shi kenan in kuma malam ya je kurakurai to kawai ya san da yadda zai <laughs> kuma shi ya san yadda zai da yawa tunda tsakani da Allah ku ba ku sani kadi ba balle man dai kowa yana jin ku, da kowa ya san shi ma'arufin ne baya bukatan la yu'arraf ba sai an zo ana ta masa kaza da kaza da kaza ba ko a shirye shirye da nake na kasan addinin wani lokacin a yace na canza akari ka san mutum ne mai kwafa akan luga eh yana da bibiya kuma ko da Hausa ba wai a larabci ba ko a Hausa in kai rubutu sai ya ce maka yanzu wannan haka yi kamata ya zama kullum su sai ya yada ilimi Allah ya ma albarka rayuwa muna yi ma fatan alheri muna fatan Allah ya sa wannan ɗawainiyar da ake aljannace makoma akwai sunayen mutane da tsali makoni zan gabatar a nan masu saka amma dai tun da na kan yana kusa za mu karanta tawaga ce wanda ta ziyarce mu cikin uwantaka ta kuma a ɗora mu a kuma ba mu shawarwari a shiryar da mu akan hanya gaya mana abubuwan da suka kamata uba ne malami ne kaka ne in ma mai duk dai abin da aka ɗauka yana yi ba abin da ba yi na alheri yana mana shi yawa to ya ziyarce mu a wannan guri saboda ya gana da 'yan uwa kuma ya tabarruki ya faɗa mana wasu kalmomi na albarka daga cikin tawagar akwai shi jagora din gaba daya Sheikh Usman Baba Liman Murshid jama'atu na kudin Islam garan kadi ne na Gombe State kuma retired an gane sannan mutum na biyu daga ciki akwai Alhaji Hamidu Muhammad ya gade sarkin gabas din Gombe an kai da na sannan a PRO na jama'atu nasarar islam gombe state sannan kuma an vice president na a group of islamic jama'atu nasarar islam ko sannan akwai mutum na uku alhaji baffaji abubakar adam shugaban yan agaji na ƙasa rashin jihar gombe jni national hajj ko coordinator kana okay wannan banda shi kenan okay alhaji muhammad umar tindiga limamin masallacin fadar gombe mataimakin sakatare bai samu zuwa ba alhamdulillah to babu ne sannan sai mutum na biyar barista aliyu muhammad barista aliyu hammari walama mataimakin limamin masallacin fadar Bambe, mai ba mai ba shawari kan harkar shari'a shari'a a agaji ko na JNI sannan sai mutum na shida alhaji abubakar siddi hashim babban ma'ajin JNI wannan mai kudi ke sai mutum na bakwai alkali muhammad baba abubakar na'ibin liman masallacin fadar bombe sannan sai mutum na takwas malam muslihu aminu pindiga mataimakin murshid na jama'atu nasirin islam da sauran 'yan tawaga wannan shi ne abin da yake rubuce muna muku barka da zuwa muna muku fatan alheri Allah ubangiji ya albarka Allah kuma ya jagora cikin wannan tafiya da ake ta ziyarce ziyarce da ake ma wuraren tafsiri daban-daban Allah ubangiji ya albarka za mu so mu gayyaci shi ciyaman din ya yi abin da ya saba yi wannan shi ne akarmakallahu bismillah za kuma lafiyar ala barakatun lahi wala ismillah salamu alaikum amin izini in sauka saboda malami na ne gaskiya ba zan haɗa da da shi ba ai a zan tashi wani za zo ka sa

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الجرمى الشيخ المفسر الشيخ آدم محمد ذكره الجرمى على رمى وانا درسي السلام عليكم abdulsalam adamu da farko da farko da farko ne duka Masha Allah. Ah, mai girma shugaban wannan gida in Allah ya sa yana nan? Chief Medical Director da sauran daraktoci na wannan gida da manya-manyan doktoci da professors da suke wannan gida manyan baki da suka sami halarta yan tawaga ta daga jama'atu nasir islam sauran yan uwa yan jaridu yan agaji assalamu alaikum wa rahmatullah muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a yau litinin sha bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake daidai da sha takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu miladiyar annabi isa alaihi salam bayan godiya ga Allah muna godiya ga wannan kwamiti na wannan matsalashi wannan darasi na tafsiri da suka ba mu dama mu halarci wannan wuri mu kawo wannan ziyara domin mun turo a sanar kuma an yi asabtin an ba mu dama muna godiya Allah saka da alheri to a jawabin a shekul mufassir ya yi jawabai ya koda ni cewa ni mai kokari ne wajen lunga yace har da hausa ma haka din ne har da hausa ma ina da ra'ayi wata rana ma musamman yan jaridu mu shirya musu samina akan hausa akan hausa musamman hausa janda ina tunawa na taba raba wasu takardu na hausa janda amma tun da na raba su ba wani wanda ya sake tambaya ta aya abu kaza yake to amma kuma bai gyaru ba sai ka ji dan jarida yana karanta labaru sai ya ce masallaci ta ɗaya masallaci ta ɗaya kai a daɗin faɗa ma ka ji yayi daidai masallaci kuma ta ɗaya na ɗaya ya kamata inda masallaci namiji ne duk abin da ke karewa da ai namiji ne wanda zai kare da a su ne aksarinsu mata ne sai exception kaɗan akwai exception za ka ce rigata hulata matata in ka ce mata na sai mu ce a ah, ka koma zariya <laughs> to su ma akwai exception irin su baya ba za ka ce baya ta ba baya na za ka ce irin su wuya ba za ka sai wuya za ba wuya na za ka sai to su exception ne wanda da wuya ka sami goma kalmomi goma sai ka yi tunani mai yawa kafin ka sami goma wanda suke exception saura duka mata ne masu karewa da a amma kalmomi masu karewa da o masu karewa da i masu karewa da u su kan duka maza ne automatic maza ne ba inda za ka sami wanda zai kare da waɗannan mai zama mata sai in ya kasance exception shi ma kamar manyan koguna kamar manyan ƙasashe da su ko da me suka kare su kuma za a bar a mazansu wannan sai mun kira samina wata rana jan jaridu.